daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a a Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan shirin shugaba Buhari na sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. Ya ce ina ganin yana da muhimmanci shugaban kasa ya sake tsayawa takara karo na biyu. My opinion to the president is that let the president do. Ya ce ni ra'ayina shugaban kasa idan ya kammala wa'adinsa na farko to ya sauka. To yayin da ake wannan cece kucen ne babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce duk wannan ai riga malam masallaci ne domin jam'iyyar APC ba ta tsayar da shi a matsayin dan takara ba kuma ko da ta tsayar da shi ma zai sha kai a hannunsu. su. Yau kan martanin na PDP muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin ƙasar Somaliya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wadda ake kira UAE a e takaice sun yi musayar zafafan kalamai dangane da ƙwace wasu maƙudan kuɗaɗe daga wani jirgin sama da jami'an diflomasiyyar UAE suka yi shatarsa don kai kuɗaɗen birnin Mogadishu. gwamnatin somaliya ta ƙwace jakuna uku ɗauke da kuɗi dala miliyan tara da dubu ɗari shida ranar lahadin da ta gabata gwamnatin ta kuma ce ta ɗauki matakin ne bayan da jakadan uae ya ƙi yarda a duba jakunan kuɗin da wata na'urar bincike amma yau talata ma'aikatar harkokin wajen uae ta yi allah wadai da kwace kuɗaɗen wanda ta ce na taimakawa dakaran somaliya ne sanarwar ta kuma ce matakin da gwamnatin somaliya ta ɗauka ya yi matuƙar saɓawa yarjejeniyar fahimta da ƙasashen biyu suka sanyawa hannu a shekarar 2014 a halin da ake ciki gwamnatin somaliya ta yi watsi da allah wadan da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi ta kuma ce babu inda aka saba wata yarjejeniyar diflomasiyya a wannan lamarin ƙungiyar sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau talata cewa za ta tura wakilanta zuwa birnin doma da ke siriya don binciken abin da ake kyautata zaton harin iskar guba ne wanda ya kashe mutane da yawa a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da birnin damascus ƙungiyar sa idan a kan makaman gubar da ake kira opcw a takaice ta ce za ta kai ziyara duma, bayan ƙorafin buƙatar yin haka da aka yi mata fadar shugaban amurka ta white house ta sanar yau talata cewa shugaba donald trump zai soke ziyarar da ya shirya kaiwa ƙasashen yankin amurka na latin don duba yadda amurka za ta mai da martani a kan siriya za a ɗau fansa kuma fansa mai tsanani a cewa trump bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan ƙasar jiya litinin da maraice ya jaddada abin da ya kira ikon da amurka ke da shi na dakatar da zalunci kamar na harin da aka kai rana asabar a gabashin garin guta wanda 'yan tawaye suka mamaye harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla arba'in. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A lokacin wani babban taro na shugabannin ƙasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira bawa da Turanci. Shugaban ƙasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaɗi ba a kan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar da Amurka. To amma ƙudurorin da shi ya ɗauka na yin garan bawal a fannin tattalin arziki na da nasaba sosai da takaddama cinikayyar da kuma barazanar da shugaba Trump ya yi ta sanya haraji mai yawa a kan kayayyakin China da ake shigowa da su Amurka. A jawabin da ya yi, shi ya ambaci budewa har sau arba'in da biyu. Ɗaya daga cikin batutuwa mafi mahimmanci a jawabin nasa shine na cewa, ƙofofin kasuwancin China na nan buɗe. A cewar wani mai fashin baki, bayanin wani yunkuri ne na jaddada bambancin da ke tsakanin salon China da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani da kakkausan lafazi jiya Litinin a kan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abin kunya, kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin Cohen inda yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai, ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi dala dubu ɗari da talatin na rufar baki da Cohen ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. Masu masaniya akan batun sun faɗawa jaridar Washington Post da New York Times cewa ana binciken cohen kan yiwuwar wata badakalar kudaden banki babban lauyan cohen stephen ryan ya faɗi cewa binciken na zaman wani ɓangaren buƙatar mai bincike na musamman robert mueller wadda ya gabatar mueller dai ya kwashe shekara ɗaya yana binciken yiwuwar katsalandan rasha a zaben shugaban ƙasa na amurka da aka yi a shekarar 2016 da kuma yiwuwa alaƙar waɗanda suka yi wa trump yaƙin neman zaɓe da rasha Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana aniyarsa ta neman wa'adi na biyu a zaɓe mai zuwa. wakilin murya amurka hassan umar tambol da ke birnin ibadan ya ji mana ra'ayin wasu mazauna garin sakamakon bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya a karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a jiya Litinin. Har yanzu, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. I think it is important for Mr. President to recontest for second term of office because APC uh, led government, I think they are doing fantastic job. APC is a government that believes in continuity. Mr. Bolaji Akindele ya ce ina ganin yana da muhimmanci shugaban kasa ya sake tsayawa takara karo na biyu saboda gwamnatin apc tana yin aiki mai kyau jam'iyyar apc ta amince da ci gaba shi ko mr alade basharun cewa ya yi my opinion to the president is that let the president do for the first this first time and resign after the first time let the president not even say or trying to be contested for the second time anymore again alade basharun ya ce ni ra'ayina shugaban kasa idan ya kammala wa'adinsa na farko to ya sauka bayan wannan kada ya ce zai sake tsayawa takara sam sam ita ko Rashidat Yanju ta ce matasa ba su gani a ƙasa ba. As a youth personally I don't think the President Buhari should go for the second time because his impact is not felt by the youth. Rashidat Yanju ta ce a matsayinta na matashiya ba ta tsammanin shugaba Buhari zai sake tsayawa takara saboda matasa ba su gani a ƙasa ba. Sunana Alimat Adeyemi ni ina son Buhari ta tafiya da second term saboda ta gama aiki don saboda don bai yi second term ba yi aiki irin mai kyau kamar shi shi yana da kirki kuma yana son jama'a kuma yana taimaka ma jama'a saboda aka ina so buhari ta yi sakanta wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da bayyana ra'ayin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi na sake tsayawa takarar shugaban kasar najeriya karo na biyu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a wani takaitaccen martani da ta mayar babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce sanarwar da Buhari ya bayar ta cewa zai sake tsayawa takara a shekarar 2019 matsalar jam'iyyar ce ta APC ta cikin gida domin har yanzu APC ba ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara ba. Sanarwar wacce aka wallafa a shafin yanar gizon jam'iyyar dauke da sa hannun sakataren yaɗa labaranta Kola Ologbodiyan ta jaddada cewa har yanzu Buhari bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba kuma ko da sun tsaye da shi ma zai sha kai a hannunsu. su. Yau kan martanin na PDP muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. maka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka ka zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu gawa talaka ka bar kuka kuri'ar ka ita za cece ka latino da sardauna firimiyan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi? alaikum Wa alaikum salam kaman layin ka yana dan rawa. Bana jin ka sosai. Yau wato eh, ya dan inganta layin malam Haruna. To. Yanzu ana jin alaikum. Eh muna muna muna jin malam Haruna. so alhamdulillah mm. ta bane ke bani mamaki pdp su ce da nasu pdp su ce da nasu shugaban kasan tukuna mana muga irin nasu rawan wannan firge sun jami'a su mai ruwansu da apc ko ya ce da buhari ko ba ce da na ruwansu su yi nasu mana ko suna su yi mana su muga dandan su ne kamar inda suka yi a fatakon da kuma kaduna saboda haka wannan mu buhari muke so kuma shi muke so za mu saba ko su yi ko ka su yi ba ruwanmu in bakin cikin ne ma buhari insha Allah zai koma na biyu wannan ra'ayi na kenan to aka yi ke a malam haruna kamar yadda kuka ji ra'ayinsa kenan bari mu je jihar kaduna wani ne akan layi mamun lalo barka da yammaci yawa barka da wannan lokaci sunana dai murtala ne kamar da kullum kuma na kiran ku da gare ga gasa a kaduna tarayyar najeriya to muna jin kamar da murtala to eh abin da za mu ce musu shine cewa abu ɗaya ne zuwa biyu su tabbatar da su wanda za su tsaida shi ne wanda na farko bai da gidaje a kasashen waje bai da wasu miliyoyin nerori a account kaga kuma ya ci shi wannan shugaban kirin kin duniya da yadda da adalci haka su suwa kenan shi wannan magana amma kaga tunda suka sauka fa mulkin da suka yi kudin da suka sata ma da a ce an dan dawo da su daga ciki ban ce duka ba sun dan dawo da kudin suna ta aikace aikace kafin zaɓe zo kaga kila mutane su dan ba su uzuri to amma kaga ba shi komai bai dai kawai aka surutu a kawa da labarai amma dai muna jira mu gwanda su tsira da fatan za a tashi lafiya. to mun gode malam mutala bari mu je jihar gombe wane ne a kan layi. Eh, na fi shaibu ne daga gombe. to muna jin kamalan na Eh, dangane da ra'ayin da ita pdp ta bayyana hmm. dangane da tsayuwar shi shugaban muhammadu buhari ba ta da dalilin da za ta ce za ta yi magana kan abin da ya shafi pdp eh, apc amma malam nafi baka ganin tun da su pdp ita ce babbar jami'ar adawa tana da kurumin da za ta faɗo na abu dangane da sanarwar shi shugaban buhari to wannan damuwa ne na ita fati na apc ba damuwar da ya shafi pdp ba ne pdp ta je ta tsaye da nata idan nata ya yi karfin da zai iya karɓar mulki ya gwada in kuma allah ya baiwa shi wadda yake wannan fati na apc ga wannan shi ma suna da hurumin su a yakai sun kuma ce za su kada shi me za ka ce dangane da haka to wannan ka abu ne wanda yake mace da ciki ba san me za ta haifa ba ba su da wannan dalili tun da dai ai da mulkin yana hannun su kuma suna da karfi suna da kudi ga mulki a hannun su kuma Allah da ikonsa ya ba shi nasara ya ka da su to ya kuma yanzu kuma wanda shi kan yake kai kuma ya dan kwatanta abin da shekara goma sha shida ba mu samu ba a lokacin mulkin na PDP sai kuma yanzu an samu kuma su su ce za su iya karba wannan ka abu ne na Allah ya eh, ba sanin ne zai mun gode malam Nafi'u bari mu je jihar Niger wani ne kan hello na naija kana tare da mu to ba mamaki layin shi ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus kenan sai a jero lambar muna magana ne kan martanin pdp dangane da sanarwar shugaba buhari na tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ka kira daga naija mun sake samu wani ne kan layi ok umar yusuf kuki to muna jin ka umar yusuf kuci eh dangane da bayanin kashi lan shi ya katse a sake kiranmu a kan lambar biyar malam umar yusuf kuci ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe biyar na yamma ne saura kusan minti sha hudu muna magana ne dangane da batun martanin da jam'iyyar adawa ta pdp ta yi na cewa za ta kada shugaba buhari a zaɓe mai zuwa da kuma cewa da ta yi ba a tsaye da shi a matsayin ɗan takara ba mun samu kira daga kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullah mahmud lalo barka da aiki yawa barka da dare sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna jin ka alhaji musa so alhamdulillahi ni abin yana dan bani mamaki gaskiya malam Mamun Lalo idan muka ɗauki yanayin da PDP ta shekara goma sha shida a Najeriya tana mulki mm. duk abubuwan da ta irin abubuwan da ake na nuna mata kiyayya ko kuma na wani abu an tafi tare. Amma APC ta samu mulkin nan amma dudu ba wasu shekara uku ba. In ka lura da kyau irin ma adawar da su PDP suke a Najeriya gaba ɗaya ba su yi adawa ba. ai hakuri za su yadda jam'iyyu suka yi azumi su ma sai su hakuri su wannan azumin in Allah da APC da shekara talatin ita ma tana mulki a Najeriya. Amma irin wayannan maganganun da suke na. Alhaji Musa ta fito ta bada hakuri ita PDP. a to ai mu ai yan Najeriya ba za mu yafe wa PDP abin da ta yi mana ba malam Mamun Saboda me? Saboda abubuwan da suka so har yanzu suna lura cewa su ba ci komai ba kuma irin almundana da suka da dukiyar jama'a da alwaye waye da sauransu ai akwai matsaloli da yawa. Na kare ina kira ga yan Najeriya da kiyaye wannan jam'iyya ta PDP malam Muhammadu Buhari fatan mu Allah ya kara mai lafiya kuma Allah da ya kara cin zaɓe 2019 na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to muna godiya Alhaji Musa bari mu je jihar Plateau wane ne akan layi Assalamu alaikum mai magana Bala kwamanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau wa alaikum salam muna jin ka malam Bala yawa to gaskiya tsakani ga Allah dai PDP dai abin da muke so da ita mu muna son ta yi kokari duk yanda za a yi ta fito da wanda take ganin cewa zai goga da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda menene mu ai muna son ya zamance kowace mulki ya zama akwai 'yan adawa amma 'yan adawa na kwarai amma duk da adawan da za su yi ma shi janar muhammadu buhari to su sani cewa fa duk wanda ya iya wanke allansa to sai ya kokari ya sha don haka dai su in ba su ba maganan ma mulki a yanzu su yi haƙuri sai tsawon wa'insu lokuta idan suna ganin da su samu amma yanzu kan talakawan najeriya sun waiwayi wanda suke ganin zai su musu adalci a ƙasar nan pdp su yi haƙuri mai magana bala kwamanda ne daga cikin garin bukur muna godiya a bala kwamanda bari mu sake komawa jihar naija wane ne a kan layi assalamu alaikum alaikum salam ba ta sanar mura da amurka kwana magana da bala ne wata wurare daga ushishi jihar naija ke tare da kira to muna jin ka malam bala a gaskiya muhammadu buhari ko da mara kuri'an mutanen pdp ne muhammadu buhari shi zaɓe to wani ita ba pdp za ta gyara kanta za ta da wanda ya cancanta daga arewa insha Allah sai masu mulkin Najeriya tun cina tun daga hannun Muhammadu Buhari insha Allah dora mu mazaɓin Muhammadu Buhari ne zai share talakan Najeriya hawaye ta kuma yanzu talakan Najeriya na cikin yana cikin kunci yana cikin ula ita wutar lantarki man fetur ya ƙara kuɗi muna cikin tsadar rayuwa sai raka mu tun cina tun zamu koma masu mulkin mu da ci gaba da jimu insha Allah da fatan za ku tashi lafiya. to muna godiya bala daga jihar neja kenan da ke da ra'ayi mai saɓani kan sanarwar ta buhari bari mu je sokoto wane ne kan layi usman ne daga mabera to muna jinka muna jinka usman alle mu kan gaskiya muna da ra'ayi da muhammadu buhari hmm. lalle insha Allah saboda harkokin tsaro sun inganta mhm, muna jin kamar kuma muna ganin insha ko muna ganin insha Allah ga karo na biyu ya koma za a samu ci gaba mai inganci kwarai da gaske. To amma da malam. shi ke sa. Eh to ci gaba eh. ci gaba. Mu shi ke sa muke son mu zaɓe shi karo na biyu. Eh to muna godiya Usman daga jihar Sokoto bari mu garzaya zuwa Zaria a gurguje. Wane ne kallai? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam. suna na sa'adu mai kemis na kira daga kusurwa nan cikin birnin zaria yau to muna jin kamalan sa'adu alhamdulillah to kamar da yadda masu kira suka yi bayani bisa man gaskiyar magana a soyayya na shugaban kasa muhammadu buhari ya yi daidai kuma mutumin kirki ne amma bisa gudunmuwan da ya bada idan da so samu ne da ya fitar mana da wani wanda ya kamata yake ganin zai yi kamar yadda ya yi amma a zahirin gaskiya yana bukatan ya huta ya koma gefe ya zama yana ya zama uba yana ba da shawarwarin da ya dace wasu suna ga kamar ya samu lafiya eh to ai samun lafiyan ana son a lallaba lafiyan ne domin wanda suka kewaye shi suke kokarin koya ya fito ko su kai karin shi wallahi ba soyayya shi suke yi ba ba su bukatan da ya huta kuma gaskiya suna yi don cimma wasu bukatu nasu ne da murade amma soyayya ya rufe idanuwan jama'a ba za su gane haka ba to muna godiya sa'adu daga zaria jihar kaduna da wannan kira naka muka zo karshen daukan wayoyin na kuma muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice jamhuriyar Nijar ce za ta laƙume kasarin labarin wasanninmu na ranar yau inda za mu soma da babban taron majalisi na kungiyar Kwallon kafa ta Janguriyar Nijar Finifut da aka kammala a ƙarshen makon jiya a birnin Tawa. Taron da ya tattauna akan abubuwa da dama shi mai masabkin baki shugaban kungiyar Kwallon kafa ta jihar Tawa Lawali Hamza Tanzana ya yi farin ciki da aka zaɓi jihar Tawa domin karɓar bakuncin taron. ina godiya kwarai-kwarai da kungiya ta kwallon kafa ta kasa da sun ka zaɓi wannan jihar tamu a zo a yi taro na na asambare general. A nasa bangaren mataimaki na biyu na kungiyar kwallon kafa Fenifut ta jamhuriyar Nijar jiya da Alhaji Ibrahim Sani Otis ya yi muna bayani dangance da abin da ya ɗauki hankalin jama'a a wurin taron. Wannan taro tilas ne saboda cikin kundin mu ya kamata duk shekara mu yi irin wannan taron ba da bayani bin da muka yi na sha'anin kwallo kuɗin da muka samu daga wajen CAF ko daga wajen FIFA da kuɗin da muka samu ko da goshen gwamnati kuma da kudin da muke so mu kashe shekara mai zawa. Ɗaya daga cikin ababen da ƙungiyoyin ƙwallon kafa na rukuni na ɗaya da na biyu na jamhuriyar Nijar suka tattauna a kan shi shine maganar komawa fagen professionalism ko kuma kasancewar wasannin ƙwallon kafa su zamanto sana'a a jamhuriyar Nijar masu kawo ma masu yin su haja mai yawa. Kamar da Alhaji Mai Musa shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa na jihar Difa ya yi mana ƙarin bayani. Ana so a ci gaba an ta yi a ce a yi samu abin da za a yi a je wannan professionalism a kullum guri ɗaya muke don ka shine yanzu dai kowa ya diba ya gani ce a'a goma dai kai an ta abin fifa da kaf duk sun tambaya a shiga in kuma ko ba mu je ba za a bar mu a baya idan muka dawo a wasannin kwallon kafa rukuni na ɗaya na jamhuriyar niger an kammala zagaye na farko na wasannin kwallon kafa na league 1 artal kuma an yi wasa tsakanin sport da Jangorzo a birnin Zandar sport ta nasara ɗaya da banza GS Tawa da AS Nijelek aka yi ɗaya da ɗaya a birnin Tawa AS Police ta lalabe Racing da ci ɗaya da nema a kokana da irana aka tashi bin kare bin damo banza da banza ɗaya da biyu aka tashi tsakanin antanta da as fan as garda ta yi masa sporting club ta yi mai ɗaya da nema as wani ta karkare olympic football club da ci biyar da ɗaya haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar Ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru ɗari kenan tun lokacin da mawaƙin hikima kuma tsohon soja ɗan ƙasar Birtaniya Wilfred Owen ya bayyana wani soja da ya shaƙe a dalilin gubar iskar chlorine a lokacin yaƙin duniya na ɗaya da cewa na ganshi yana nutsewa a cikin mafarkin mafarkina ina ji ina gani bani iya taimakonsa ya zaburo gare ni yana kakari da shakewa. A jawabin ta ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ran hudu ga watan Afrilu, jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi nuni da cewa a lokacin yakin duniya na ɗaya ne kawai aka yi amfani da makamai masu guba a karon farko a wani rikici na wannan zamanin. Irin bala'in da ke tattare da wahalar da waɗannan makamai ke haddasawa ya sa duniya ta hana amfani da su da yin su da ma ajiye su. Mun yarda cewa za mu kawar da wannan barazanar har abada a cewa ambasada Haley. Amma shugaban Siriya Bashir al-Assad mutum ne mai buri daban. A shekarar 2013, Assad ya yi amfani da iskar sarin kan jama'ar shi a wajen birnin Damascus. Hotunan ɗaruruwan matattun maza, mata da yara ƙanana ya ba duniya mamaki. A sakamakon haka, in ji ambasada Haley, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da ƙuduri mai lamba 2118 wanda ya buƙaci a lalata tarin makaman guban shugaba Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wani binciken haɗin gwiwa don gano duk wani wanda ya yi amfani da makamai masu guba. Amma ɗaya daga cikin ƙasashen mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Rasha ta kara gwamnatin Assad daga martanin da ya biyo baya, sannan ta hana kwamitin sulhun sabunta binciken haɗin gwiwa a cewar ambasada hali wadda ta kara da cewa duniya ta zama waje mai cike da hadari a saboda waɗannan makaman guba gwamnatin assad ta ci gaba da jefa gubar chlorine kan maza da mata da kuma yaran da basu ji basu gani ba ambasada heli ta bayyana cewa rashin ɗaukar mataki akan waɗannan abubuwa da ke faruwa kowa ya yarda cewar shi ne ya haifar da amfani da sinadaran da ke illa ga jijiya a salisbury da kuala lumpur a lokacin da take jawabi ga kwamitin sulhu a taron cika shekara ɗaya da jefa makaman guba da gwamnatin assad ta yi a garin kansekun wanda ya sanadin mutuwar dubban dubatar fararen hula ambasada haley ta kalubalanci gwamnatin sulhu da ya ci gaba da bayar da himma don ganin an kau da makaman guba daga duniya a kuma ɗauki mataki akan kowa a kuma ko'ina wani ya amfani da shi mu yi amfani da wannan taron a matsayin mafarin haɗin gwiwa da kuma sabunta alkawura don ganin an kawo ƙarshen amfani da makaman guba a siriya a cewarta duk da rabe-raben da ke akwai a kwamitin ƙasar amurka ta ƙi yarda cewar ba za mu iya haɗa kai ba don kawo ƙarshen amfani da makamai masu guba ba don kare ƙasar siriya ba don kare kanmu gaba ɗaya wannan shine sharhi murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai a takaice Gwamnatin ƙasar Somaliya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wadda ake kira UAE a e takaice sun yi musayar zafafan kalamai dangane da ƙwace wasu maƙudan kuɗaɗe daga wani jirgin sama da jami'an diflomasiyyar UAE suka yi shatarsa don kai kuɗaɗen birnin Magadishu. Gwamnatin Somaliya ta ƙwace jakuna uku ɗauke da kuɗi dala miliyan tara da dubu ɗari shida ranar Lahadi. gwamnatin ta kuma ce ta ɗauki matakin ne bayan da jakadan uae ya ƙi yarda a duba jakunkunan kuɗin da na'urar bincike ƙungiyar sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau talata cewa za ta tura wakilanta zuwa birnin doma da ke siriya don binciken abin da ake kyautata zaton harin iskar guba ne wanda ya kashe mutane da yawa a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da birnin damascus Ƙungiyar sa ido a kan makaman gubar da ake kira OPCW a takaice. Ta ce za ta kai ziyara Duma bayan ƙorafin buƙatar yin hakan da aka yi mata. A lokacin wani babban taro na shugabannin kasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira bawa da turanci, shugaban ƙasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaɗi ba akan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar da Amurka. Tawa masu haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe tara da wato shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana kamar ko yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzaya garzawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziya ga iyalan marigayi Alhaji Ali Idris wanda aka fi sani da Baba Ali saboda rasuwar mai ɗakinsa da ake wa inkiya da antalaba a layin taraki da ke jos a jihar plateau da fatan allah ya jikanta yanzu a madadin maryam dauda da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu carl stalin mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum